الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babba ta ji tabbata ya Allah salatu ya ce ci bi amin ciwi wuludi tabbata ya nabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam yinan na safa ya Rajab 1439 kalenda ya Nigeria na ji daidai ga ya april 2018 kalendar miladiya ya cigaba da karatu daga littafin safwatu usulin fiqh ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'di rahimahullahu ta'ala um manye cigaba man wal aslu ne ka tu zubuta ta ko a zubuta ne ci wal aslu anna ummatahu uswatun lahu fil ahkam kulliha illa ma khassahu dalil wa iqraruhu ala shay'in yadullu ala aljawaz illa bi dalil wa yuqaddamu qawluhu ala fi'lihi wa ijma'u al ummati ala hukmi shar'iyyin hujjatun qati'ah لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين والخبر المتواتر لفظا أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطوهم على الكذب والخطأ فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرائن ما يفيد معها القطع من هو الأصل أنا أصلنا أن أمته الأمة يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أسوة له في الأحكام كو أي زيجا سانبي محمد يدوكم تونا إما أنا نبي جاي zana alaje goshici a catun yayin doro na nabi gaji nono ya ce hukunci yau kulle a tsata hukunci yau na ma hasa wu dalilu inda gwaye na dalili ga jiki nan dalili ga wakana wa iqraruhu ala shay'in amma la ya jimbe ya nabi mu lawun yayin wa nabi ga kama ya dullu ala jawazi ne lawu ga kiyo ja'izi yo ko laifi da wa wajen yawa ce illa bi dalili da wa dalili ga alabiya da wa dalili ga dagan an na kan wa yi kaddamu kauluhu alafilihi a male ga anabi lashijo ta tiya etu wa da kyau ga gaji kinan ga dogun gonan wa ijima'ul ummati ijima'u ya ala hukumin shar'i ta ce hukuncin shari'a hujjatun qati'atun hujjuyo hujja nga ijima wuyo na gani gobanin zanduro magu ya zanduro na wali bana la hilu li ahadi mukhalafati ijima ngwe unji halal ya zai ndoro nunga le ijima u ba al malum na kena na wala budda dole mu an yastani da al ijma ila dalilin shar'i na ijimawu nga aya ɗaya ndoci ya dalilin shari'a nan ya e iza jaɗuye walau ba bil mujtahidin kan ga isashi ya mujtahidu na shi wal khabarul mutawatir hadisi ne mutawatiru na lafzan e bayan lafazo au ma'anan ko e bayan ma'ano na bil yakin wa la amfani bi yakin bi shart da sharati gan ayyan kulawu a adadun ga zai jago ayi zane shi doko ya tiya da jonin layi mutum wa ya ji tawatu hukum alal kadib ga zane bata anibu ga adewa ga alaga mana zuwa ta anibi na ya zubi wal khata gangani da biki cina sai za lan ya bluga zai daraja ka gudo kun daraja nan ga mutawatiru na su kun qila lahu sai eh, yi wuce tsogon ahadu wa kadi a tafi bi ba da akbarin ahadi sashi ya hadis ne mabetin ahadu nan ko waje na jalaku ko watu zuma ko alamun da ciji min alkara'in ya kara'in ji ma yufidu ha alkatu na da tun ya da ya kiri bi wani na shakka dana ibi shi ko manga wal aslu yana ya sani nan anna ummatan uswatun lahu aluma ali sallallahu alaihi wasallam ya sani bi sai fila ka mi kulli ya kunci yo bayno illa ma khaffa wud dalil inda go yana dalili ga dikira dalili ga wakana ki wa go ba wannan bo da karka lakum fi rasulillahi uswatun hasana yasna wangi wadaye be annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi Wasallami, ya bugu ya fi sanibi sallah sallami e e ye wa ga ji sallah wa ji sallah irin ya nabi sallu kamar raitu muni usalli ya ga ji sallah ji sallah ke ne lemi ya ji sallah na wa ga jaji wa jaji irin ya nabi ko ebo na nabi sallah sallam ga ku zu anni manasikakum ya ga ji kiyo ya ga jaji ya e gwa ji ji gani ne mi ne mi ga ji no nga ya sayo, ko waga a fiyazu wa fiyazu yiri yan anabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu waga ga wa jina wa jiri na anabi jina nga malaman ji gagatu babu na ga nga ya jiya wani to ya ti wa aliya so ga a biya sargani anabi leti wani waga jiya ci wunge to matsayin ya tsaban sa ne biyo nga jiki yau nga yi hukwa ga wani wato illa ma kasogu a dalilin da wani dalili ga jiki ga waka na so eh ji da wani dalili waka ga Allah ta ne dinan ko wale yan wuce sojo wa dikiya wa suye ba gabwa ko mun gane wa dikiya wa suye ba gabwa wo dogan aje mando ci dambo e, ebo ya sanya ne bi on wuji kokari ga un ga aji tawafi ra kun ya ji ta on ci beji ko láti yá ní ọgọ́ ìgbẹ́gà níbi ti tọ́ áfínà so lálé tí wágán àti kí ọ wọ́n àtún yé tí àtàrà òun jẹ́ jìkẹ́ no problem bá ní ẹnẹ́jì kò sù sí àníbi kí ẹzù jí mi gbogun ní ugan kí ẹzù jí wùsàlù yázùn yẹ́ fò bèlèkẹ̀tì kẹ bá kó ẹzù jí ń ngole neji khususiya ya nabi ngole neji khassa with dalil ko good number 2 bani ena abe shi juje mu ya lwaji wuci ga hadisi da bane ji lahu ga na bi alwaji na rakuyu to da buga mun ga alwaji kin ya to raku ma ji kiyayen ma dan ku fita kin kuce zawucin yabo na inda tunani ko al'aslu anna ummata uswatun law fil akad kulliha illa ma khassahu ad-dalil na'am za ya jo eh no no le ke o jo eh asali ra kun tu e ti o mubah so lára àkúgbù jàǹfàní mai láàmù ní òtù ìṣàánú ẹni òdédà ẹni dé ìdí most important ní òdédà ájì tí ebi náà gáà lóyọ́ olóògbé tí náà yàfi tí ọdán mọ́ta ọdán ẹ́ ẹ́ pàkí sí ìrí jẹ́mì tí ó ládà mẹ́ta ń wọ́n ẹ̀wọ̀n ẹni máa rí ẹ́

za mu ce wala fata juma da lada allazina dalla sa'un fil ayati dunya wa hum yasabuna nam yusinuna sun'a wa rabani fitar da ruwa ma katabnaha alaihim illa ibtiga ridwanillahi wa ma ra'awa haqqa ri'ayatiha anin baga halakal mutanaffi'un al mutanaffi'una to al gulatu to zai ji rabani anan to zai ji al iqsa'u ko to zai ji ja zai ko ni doro nan lórí ànẹ́lẹ̀ ilé gbájákan látọ̀ mọ́sọ̀ àmàlì albert zaniga gún àfẹ́ fi azùn bèrè kẹtẹ̀ umar fondoro umar kára fara àrẹ́bì gẹ́gà náà dé ládà ń jí wá lóyún à máa dé ládà no so wà lẹ́gà musulunci is not tied to that kó ìjì gáàdì àkó so wẹ̀ndú ọ̀gá àdínà ọ̀dí kí ọ̀ ọ̀sán amma a da cuce gaskiya ungwai ne da ya fulari na yabo nan wadda dalili na a nabi jiki na ya fulari na na kiwa nan alazi halaka na kuma filardi jami'a inda wani ce bai so ko jijiya ya bago ga ɗerin no ɗin so ma damu wa ci da ɗerin no ci ku an ni ga zan waje abin zan doci a shafata wa ganga kunga taka da yara mu a ti gon ngon gala imam al-barbari ti bella be sheru so ngo la ba sabi salati fi tarawih ne si da wani raji kino a ji sallah da takawa da taka kila tilan ne go zan doci ya aji gulu gun addini zamane fa yi mini a wari jagari sallah kun taka eh, eh da taka ji sallah eh sai do Of course. As of your glass, mubah. What the pickup, mubah. What the bench. Dan mai cibe ta ga gukin ba da yan ga bel da yara mu. Na so duhi shirka. Za ni ji mukabala bai zawo kina kina. A aga bel da ga yi da naro.

illa ku a ba so yana mai ga iri na gayu don doshi nan kilo a na na gofa ya fahimta wunan wujiya na spiriti ga imamu su ga fika ke kasirci ẹni ni egun tó bẹ́ẹ̀ tọ́lá asẹ́lì ìbáhà so ẹgẹ́gẹ́ àti ìbáhà wẹ́ àkújẹ̀ yìí ni kúrú bẹ́ẹ̀ tọ́lá láwùjẹ́ méjì mú bá ọ̀bẹ̀ àríwọ̀n

agidan bu iboro anabi umar jiki a yan eh umar ga yin duwa habasha ciji a te zozo efo eyi di iboro anabi umar a yan umar ga yin duwa tashi zanwati na yawan ake kana anabi ya gaji kimo a ga kama inda bi kulli kaunin ida wa haza iduna alil islam e, jama'an doro da yi iji yi di magadana musulmi jo anabi jiki a yan Nka so na je ya tiye kibo aljawazu ko illa bi dalilin da gwada dalili galawa kekkeno zamani anabi sallallahu alaihi wasallam munafiki dabo ko munafinci ya kida ko sai na mulgun gawo anabi ya gaji kimo gawa mu e bana anabi le munafiki wuce jiye umar ya yana wuce lauga a nabi ya daji ga munafincin yare wuce make lauga munafincin jin wajen kiyayen wajiya illa bi dalilin sai bai dalil dalilin kici wuce zauna a nabi ga dawun a yayan allah ya kula na su ya zai zai ga inna muhammadan ya tulu a sahabawu muhammadu la sahabiyu shi wuma ngala a nabi ta ji kiyo a nabi ta lugo wuce lauga ya bai na nabi ya lugo a cin hannun itimin eh fin caja ko jiya na ko eh za dambo ka ni za wuce biyanin ale diga bi sa kula shiraci jan be za dede na dauda ne ne ko jiya na ko za ci ba fita ni bi na suku anabi utuwa na wato fiskal lo yi wuce ya ke dube àti gáà níbi àmáka ìmìta nùtún na náà ní ogun ni àníbìgẹ́ ìzàjí dánbọ́ náà ìzàjí lálúgbà ìtìká fún ṣeébọ́ àyàbá àyàjẹjẹbọ́ ánú pẹ̀lú láti gáà níwà wọ́n ti láwùgẹ́ ẹgbọ́n náà àníbì àzà nẹ̀lú àti àníọ́ wọ́n ti kí ọ tẹ̀bí àwọn ti ẹ̀ wọ́n kí ọ wọ́n á kí ọkùnrin jí ní gẹ̀bí dáná wai yuqaddamu qawluhu ala fili aga ya ga ne bi la shi zo ta tiyan etuwo gan ye ga jin gogun ni gama wuto ma ji kiyo wuto ma ji gogan gole kaulu fili wa ji wa gubo so ne wa gubo ne sukun aga to filu ne khasun lahu fi etuna ji kiyo ala sau e gana mu gana sukun wa bayaniya alumuji ikpe kowa ji ganewa misali bayani anabi agan sahabe jigan anabi sallam wa ngan na haitukum anil wisal ni kaye wisal je fi azun fo guba guta continuously ko ne ya ba wani ya ma ji to yi ti fafaji bi ni tsaji fi ta chuji wani àníbì kan sàájú ìjà a àgá ìdí àmá wọn tó fẹ́ di kí o wọn tó fẹ́ jí so yíò kàdánwò kọ́ọ̀lùhù àlàáfíìlì yìí kó ìdígá ní ọkọ́ wà àbẹ́ẹ̀ gẹ fíìlú ní wọn kọ́ọ̀lù jí kí o wọn kọ́ọ̀lù jí nọ́fùwà kó ní wa qati'atun la yahillu li ahadin mukhalafatu al-ijma' al-ma'lum unji alil ya zan do nun ga le ijma'u ne na agwe pe ne bana ko wala budda dole mu yo an yastani da ijma'u ne ijma'u da ya ɗe ijma'u ga defendiya ila dalilin shar'i dalilin shari'a na ya lamuhu ya gaja ɗuye walau ne kawai sashe shi kiwon gaba wannan dana ijimawu na ne ala ijimawu bana Ka kafin farin na ya ekwu ji gobe dalili bai ijimawu yi dikiyo ilu bai ba gole gba anyị mini ijimawu buzon sun nufa ko duku o osina ila ugwu bi ha gubiha inna tisa tisawati ina isman mi'atun illa wahid man ahsaha dakhala al-janna to ko su su shi su ji ni zane ga da kanyi na zane ga haka na ni janno ko nan za sallim ga Allah mun ya bi kulli ismin wa laka Allah ne bawa da ba sunan doro nan ko ga wani sambai tabi saka wa zan tawfi kitabika wa lamta adamin khalqi wa tasal bi fi ilmi ghaibi indaka ngole aya ji dana hadisi ji dana ijma mu ke dagana lo ijma usala Ni harbu ni ismail kirmani harbu ni ismail kirmani na mini ya falwa imama wasu na bali jibudan wadda ni ko fi da banu ka ce ga ijma'u salafili ti kadinin mas'ala ya da na yi ijma'u ya rusul da cibo fata nuna ta littafi mamman gashin ya kun ji kiya kun ga ya sai lagan wuce yin gutu nini ya akida ya suna mai jima'u da zanduru mali ba ne kiyo suna so kudu ko ji gane ko so bi ga so kwaje sunnanni wa ji kiyo wa le jimawu ne ba e ji salla ba ba wula lita se fiki pata wa ga da wa a ga salla mini shara ti kiyo

iza kuntum ila salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkabaini problem suziri ijimawu dambo ele jin gogun as mission mission zane je butu ya kuti ko traditional yanzu na gaji yau waga ko da wuri kiyayen wuri addini shi ba amma bai su ne musulunci nan ijimawu nan za mu ci gaci jungan ebo na matsala da yanzu e ni ne sabo riba ne itimin ba this is rubbish ko ji ebo na imamu maliki muwatu wunde ke imamu bukhari na wunce allah ga hadis ndo na da muwa tabo ala wunce kiya wunce wunce zo an ko la ji ganewa e wani al imamu bukhari ma ko ji gane ko un be ke al imamu bayaki ji bi al hakimu ji na da tirmizi ji na wunce la wunga kiyo hadis ndo na be da da litafi wunce o mo da sahih bukhari ne ya ba ji kiya in ba ta zo an no maratibul ijma ibn azm ga da wanga ijma da waji mu guni ga to waji me wina litafi ijma ma ga on so ka jimuja eh nguro ba ne jo to wa ngo le ibn azm idan mi zai jiwa fiye ga ajiri kiti ga ijma ne ba na maga ko so you must be very careful nga malamini shiruti en mujite idio masala kiti jibo ijma udon wajen waye ebo eh, obe ji iske a dundoci na gaji kina na ga agubo gangani be ijimawi na ma ko laji ganewa ngole ijimawi dabo tun zamani mu fari etin ezaga ecin e da umar wajen ni alawar fitaku ngole ji ganewa ko zan ba ciye wa ga gagan ta kufu ci wuji kiyayen wanda kuranu bai na daji zan da gula laje bago a waga a ajin ajin karo na jimu mu is very bad so masa eji makanta gwen ɗe kijo yan na shi ya benin ko mun gane wal khabaru al mutawatir lafzan aw ma'nan yufidu al yaqin hadisi ne mutawa no to ba lafazo to ba ma'ano ke tiro hadisi na jama'a kama gobe wa ya jan ga jama'a ne ba ta dubuta kiyan egiwa na misali ya hadisi wuce man ka zuba alaya mutamidan ana ga su gamar tambe diga gaina fa ya taba wa maqadahu minan nar wa da ya min wushi eno eh ko amma da mutawatirun manawi hadisi jidabo na wanda ya lafazu gayi ya yi mutawatirwa amma ya ciye matsala wuce hadis na ibe da ya bugon gaje kiyo wayan jagala ne a ga wani su ta sokwa hadis na ibe ta azaba kabaro ne mutawatiru na ibe ta ni mai kabaro ne mutawatiru hadis na ibe ta sirato ne siram wani wikiyo mutawatiru hadis na ibe ta yele ya ce ce wani wai kiyo wai mutawatiru hadis ne biye tiye cici jiya ne bi sona wai mutawatiru hadis ne biye tiye da jalo ne ma biya tiya karshe je ne wai kiyo wai mutawatiru hadis ne biye tiye tiwa wulaya alarshi bana wai kiyo ba ta bata ngole hadis ni naji mutajan wai ji fa da yake ni da gaskiya بشرط أن يقول عدد لا يمكن تواطؤه مع الكذب أو والخطأ وهي جاء زي يقول باتنا عن يقول لا أقا منزو كو أقا أقا خذكو لجان فإذا لم يبلغ هذه الدرجة كلا لو آهادو حديث سنة متين متواتر عليه يقول كيو يقول آهادو حديث آهادو ما لوكي ما أقا قتا نزي نقا قبنا يقول غريبو نزي أقول قبنا eyuga azizu na zaguta ga gobe ne eyuga mashhuru hadisi ahadu ma hujjuyo a ga na nga tazuna zuna umeji fada tuyen al-yaqin wajen yana ko zan da cewa ga ga hadisi ahadu ji fada tuyen zon ko zan da cewa ga hadisi ahadu ji hujja wa ko zan cewa ga hadisi ahadu ji ko ga zan ga ahadu ba no problem

kalita ya ce matsalan nan ebonan muhammad ligazali ya misira da yusuf al-kardawi da mangoci yi a waga a haji kokare ya tiye kibo e ga haji sai a hadu wuce alawan jikiyo alawan haji a ce da kushi ba tuno ci bi wuce e ga wuce jiki a ba وقد يحتفي ببعض أخبار الأحادي من القرائن ما يفيد مع القطر sashe hadis ne a hado sama wace da karayinu bi alamaci ne laugayi ya kini daga nan ki na ne fi sai bukharo ne ki hadis ne fi sai muslimo ne no ji anko gole kari na tuwe tiye kibo e tiye e kagubo no ma e ji makanta aga ga wato gara wa bukhari ma wani atita wani fe le ga bukata wala kashi a wa muslimo e wani atita yake ni wuce ba sai ciye gbata dauna ne ne zan ba ci ba ga aji kokari ba ne ciye alafa bi yusuf al bukari alaji katan a so mai struggle ale ji makanta ga ku yi ni ganin wakiya ganin mai karatu sai da ne mu je shi an da tiyare wace ga sunna rawu ke ido to a to ne jira da mu mun ha ne ya da mu lori ajibullahi kọ́ sí ẹ̀hún ti nàìjíríà kí àgídọ́ lọ́sọ̀rọ̀ ìbùkárí ne jẹ́ àníbọ̀ àdísìn ìdí kẹlẹ́kẹlẹ́ àníbọ̀ gẹ̀mọ̀lẹ́ ṣe ó da sauransu that is so makanta ga ku ji kini ga ga ku kini karatu ji ce shi shi kiyo sai ga kafin ya abu Allah wa alam bisawab wa ilayhi al wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk